Kamisu ɗaya daga cikinsu ya amshe da hakan don shi ma mayan mata ne na last alphabet. Duk suka kwashe da dariya Salisu ya ce irin waɗannan in ka samu sai ka kwana kana musu kwatso ba tare da ka gaji ba. Daidai sauran masu gadin gate na biyun suka iso inda suke suka iske su suka shiga tambayar su kun ga wata mai kyau duk suka amsa da mun gani Salisu da ya fisa azarbabi ya ce ai wallahi wannan har uwar uban kyau duk ta bi ta haɗa. Abraham Kristan ne ya amshe da kuma wai mai aiki ce ko Salisu ya riga kowa amsawa da e da gani in dai kaga Hajiya a gidan nan ta kawo wata to mai aiki ce ta kawo Jamilu wani daga cikin su ya amshe da Allah ya sa a ɗauke ta duk suka amshe da amin Salisu ya ce wannan ana ɗaukar ta ai mun warke wallahi duk sai mun samu mun ya kara sani bazan karasa ba suka amsa da dariya suna kwashewa duk suka amsa da tunima suna kwashewa da dariya Abraham ya ce amma fa da wuya a ɗauke ta a gidan nan don wannan mai siffar mazan kanta na ja tunani za ta yi amshe mata miji za ta yi duka suka kwashe da dariya jamilu ya ce matar ogance mai siffar maza suka kara kwashewa da dariya salisu ya ce ai ko abraham ka cuce mu maza don wallahi ko ni na fi wannan basu mudiyar kyau ga gida har gida amma ba mace sai mai kama da jinnuwal insu duk suka kalli Salisu wanda ke fama da uban baki kamar kwalta ga hanci kamar kofar nasarawar Kano ga uban namomin gandar lebe kamar dan agukuturu ga idanuwa marun kalo kamar fatalwa ga uban rungume min tumbi kamar gawurtaccen shahararren barawo irin waɗanda wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun dinnan ta ratsa su ga gajarta sai ka ce zuciyar fasikai rabin inci za a rage a tsawonsa ya koma ainihin tantagayyarwa da irin waɗannan marasa lasisi duk ma'aikatan suka bushe da wata iriyar dariya har da masu kwanciya a ƙasa wato dai gaskiya ne ashe da bahaushe ya ce laifi tudu ne da ne naka ka ga wani me abu bai ganin abinsa mutum mugun ya ce zuwan mustapha ne ya sa su dawowa nutsuwarsu dukkaninsu suka koma bakin ayyukansu amma fa tunanin kyakkyawan nan na ransu su dukansu zuba ido suka yi su ga fitowar kande ita kaɗai za ta fito ko tare da wannan yarinyar za ta fito suna isa bakin kofar da za ta sada su da kicin ɗin hajiya saude hajiya kande ta ja ta tsaya tana sauke ajiyar zuciya saboda uwar uban tafiyar da suka sha kafin su karaso bakin kofar ba karama ba ce kai allah ya kyauta tsufa labari cewar hajiya kande da ta faɗa tana mai dukawa yarinyar da suke tare ta bi ta da ido ita bata san komai ba a rayuwarta kawai dai tana rayuwa ne a cikin doron duniya a cikin doron duniya ita ma tamkar sifili miƙewa hajiya kan da ta yi daga dukuwar dukawar da ta yi ta tashi tsaye ta kalli yarinyar ta matsa fuska ta ce "O ke dai ba kya jin komai sai dai ki ta kallon mutane da uban idanuwa uwa na 'ya'yan mayu yarinyar ta mata alama da hannu da tana jinta hajiya kan dai ta ce ap namanta ashe kina dan in aka yi magana da karfi ke dai ba kya iya magana ga kinan sundun suna da ke oh Allah mai iko ga kyau har kyau mace har mace mai ji da yarinta amma sai dai kash ba bakin magana ga kuma bakin dan tsut kai ka ce a taba ta ta hauzu ba mm Allah da ya kyauta Hajiya kan dai ta kara shi maganar tana tabe baki ta karasa ga kofar kitchen din ta danna wani malatsa ba jimawa wata ta zo ta bude wanda akalla ba za ta fi shekara talatin ba tana ganin Hajiya kan da ta bude baki haɗi da cewa la Hajiya ke ce ina wuni ta faɗa haɗi da tsugunnawa cikin ladabi hajiya kan ta amsa da lafiya laujin malo kin ganki kin yi tar da ke amma da farko kin ki zama amin jin malo kin ganki kin yi tar da ke amma da da farko kin ki zama kina nema ki biyo ziga ko dan na san ziga ki akai wallahi ke kuma wawuya wanda aka kira da jummalo da ke tsugunne ta jingina kai alamar ita kadai ta san dalilin da yasa take so ta bar gidan tace a'a hajiya ba wanda ya ziga ni kawai dai sai kuma Jummala ta yi shiru ta karasa karasawa Hajiya kan dai ta wani kalle ta sakake ta ce kawai dai me munafuka ko ma me sai kin faɗa shegiya da kanki kamar karuwar ungulu Jummala ta yi tsuru-tsuru Hajiya kan dai ta daka mata tsawa nace dama da me tsohuwar bazawar bazawarar munafuka ke dai wallahi an yi shi umar lalliyar shegiya kin ajiye uban ruguza ruguzan nonuwa kamar na tinkiya sai bakar fata kamar macen shedaniya bude baki ki min bude baki ki gaya min uban me shegiya yar iska jummalo ta kara yin kasake ganin hajiya na neman tara mata jama'a yasa ta saurin cewa hajiya dama dai kawai so nake in koma kawai. zan koma ɗakin mijina ne uban yarana hajiya kan dai ta dunkulo hannu ta dunkula wa jummal da kuwa haɗi da mulmulo watsatsiyar ashariya ta watsa wa jummalon kin ci babban kan abin da bakina ba zai iya faɗa ba wanzamin da ke kaciyar maza ma ya ci babban o Allah o Allah ne dai labarin nan dai to na lura fa matan nan yadda ta dama haka za mu sha littafin nan bayan da muka iya don wallahi in na ce zan canja maganar ma baya canza ba sai dawo wani iri amma dai zan ci gaba da kokartawa ban ce ba zan kokarta ba zan kokarta wajen ganin ina ɓadda kama kuma ɗaura wanzamin da ke kaciyar maza ya ci babban buran uban kaciyar kakan kakan kanin makwabcin ubansa yan gwalaye ma na jikin abin sun ci kaniyar kwallon ubansu shegiya yan kasar ramin jin waye waye dan ubanki dacen da kika kashe auren naki ka zo bariki aiki ashe kina san mijin naki kika kashe auren shegiya mai idan harje kai ba kauye ba kauye ne yanzu ke jimmalo dan babban kaniyar dangin kanin jikan kakanki na takwas in aka barki sake komawa kauye zaki kai Allah wadaran jahilci wanda ya fi hauka wuyar magani in ban da jahilci kina nan cikin rufin asirin ubangiji ci goma wanke ashirin amma kike so ki koma kauye inda abinci sau uku kuke samu a sati in ma kun samu ma abincin ba wani na arziki ba don kutumar ubangiji kika bar gidan nan kar ki dawo min gida kuma kar ki kuskura ki musu sata dan da ganin kin nan kina kama da rikakkun manyan barayi Jummalo ta ji kamar ta fashe da kukan wannan zagin kare dangi da Hajiya Kande da mata. Tuni ta tara mata jama'a duk ma'aikatan matan suka zo suka yi musu cirko-cirko aka ihun zakin da Kande ke yi ne ya jawo hankalinsu duk suka zo sun fi so ashirin ita dai yarinyar da suka zo da hajiya kande sai bin kowa take yi da ido shine aikinta kawai ta kalli wancan ta kalli wannan su ma ma'aikatan sai kallanta suke yi suna masu santin kyawunta a zuciyoyinsu a kasan zuciyoyinsu kuwa tausanta suke yi domin halin da suke ciki a gidan su kadai suka san me suke ciki kuma sun ga ita din ba kalar wahala ba ce amma da gani aiki ta zo yi gidan a farko da aka kawo kowancen su gidan murna ta rinka yi daga wajen da ta ga girman gidan a zatanta ko ta dace ne ashe jahannama ce Allah ya kawo su tun a duniya kafin su mutu ba su san akwai jahannama ma a duniya ba sai a gidan Hajiya Saude hatta da tsinken tsifarta in ya ɓace a gidan sai ta sa sojoji sun yi sun zo sun kwashe kaf ma'aikatan da ke aiki a gidan sun tafi da su su musu dukan mutuwa don wasu har karya su ake yi duk da ba su suka ɗauka ba wani lokacin ma ita take ajiye kayanta ta rasa inda ta ajiye amma ta sa a zo a kwashe su sai sadda ta ga dama ta ce a dawo da su masu rauni kuma a kai su asibiti sannan ta ce albashinsu za su biya ta abinta da ya ɓace sai su yi trimon ba ta biya su ba kuma ba ita ke biya ba eh eh sarake ne amma sai ta rike kuɗin take ba su ta ci ai abin da suka satar mata yafi 1 million kwata-kwata babu masallaci a zuciyar babu kwata-kwata babu mahallaci a zuciyar Hajiya Saude shedan ma kansa ta fi sa bala'i ko kuma tsinannu shegu ƴaƴan awaki daga jin ana ma wata fada duk kun firfito ƴan iska duk kun tsotsi gulma a nonuwan iyayenku Hajiya Kande ta dawo kansu ta tsikaro su da ruwan jaraba tuni duk suka zube suna musu suna masu kora mata gaisuwa ko amsawa ba ta yi ba ta hankali jimalo da ta tsaya mata a hanya ta nufi kicin ɗin yarinyar ta biyo ta a baya su kuma ma'aikatan duk suka watse duka suka nufi bangaren su na ma'aikata har da jimalo, sai jajanta ma jimalo suke yi kan irin zakin da kande ta mata jimalo sai da ta yi kwalla don bakin cikin cin mutuncin da kande ta mata ko da dai ba yau ne farko ba amma da ciwo tsayawa yarinyar ta yi a cikin kicin ɗin, ganin hajiya kande ta tsaya ita ma a kicin ɗin, tana mai bin sa da kallo ta ko ina an zuba kayan alatu na ban mamaki rike baki kande ta yi haɗi da cewa oh wannan aljannar duniyar haka har ina oh ni kandala kullum dai cikin canza wannan gida ake in ka zo ka gansa yau gobe ba za ka gane sa ba hajiya kande ta rinka sambatun kyawun kicin ɗin, kana ta nufi firij dan ta saba ta danna madanni ya buɗe. cike yake da kayan more rayuwa na ci da na sha kama daga kan abin da na sani har zuwa kan abin da ban sani ba sam gidan ba bakon kande bane da ta zo gare take shigowa falon hajiya saude ba shamaki wani katon kwali kande ta ɗauko na lemu ta buɗe ta kafa a gandar bakinta nan da nan sai ji kake kwat kwat kwat tana sha sai da ta sha rabin sa kana ta tsagaita ta huta duk yarinyar nan na tsaye tana kallon ta har ta gama shanye lemun kwalin duka ta jefa kwalin a cikin kwandon tara da ti ta nufa hanyar kofar da za ta sada ta da falon hajiya saude direct kandan na tafe yarinyar na biye da ita a baya har suka iso tsakiyar falon hajiya saudan nan suka rinka bin ko ina da ido musamman ma yarinyar hajiya kande ta shafi kujera daya ta falon tana faɗin oh laushi lubus Allah ka gina mana wannan daular moma a aljanna ko me ta tsina na da take saran aljanna oho ita da kanta ta san duk inda aka binciko a fayil dinta sai an ga labta labtan zinabai hajiya kande ta fara zama a kan kafet sannan ita ma yarinyar ta bi ta zauna can haɗe da ɗan rakuɓewa irin na rashin yanci dukkaninsu zaman da suka yi suna fesin ɗin matattakala ne hajiya kande ta zuge mazugin jakarta ta ɗauko wayar ta kirar tekno amma android ce wanda kuɗinta ba zai fi dubu sha ɗaya ba amma Kande gani take yi ba wani shege a Kano akan wayar nan tata dan a tunaninta ta kai dubu hamsin domin dubu hamsin ɗin ta bawa ɗanta ya siyo mata waya shine ya siyo mata ta dubu sha ɗaya a madadin dubu hamsin numban ɗinta ta shiga tana bi daki daki tana mai neman numban ɗin Hajiya Saude ta fi karfin 20 minutes tana dubawa kana da kyar ta iya isa ganin numban ɗin Hajiya Saude ta yi dalin nan baturiyar nan talabka mata wonin alamar bakat a wayar masifa Kande ta shiga yi kai wannan mutane akwai satar katin tsiya yau da safen nan ba na siyo yau ba da safen nan na sa yaran nan na kande ya siyar min katin dubu uku mutum ɗaya na kira da katin ashe tuni ya kare bakin ciki ya ki kande gashi hajiya kande ko dubu ɗayanta ba ta so ta yi ciwon kai ta fi ganewa ta zuba su a gona a mata noma ta adana amfanin gonarta duk da haka sai ɗan nan nata na kande wato dai na gaba da fatiya nan ya cuce ta shi ke sace mata kuɗaɗe sake kiran ta yi a simtu ɗinta sai Allah ya taimake ta tana da kati nan. har wayar ta shiga ta yi ringin ta katse Hajiya Saude bata daga ba kuma ta san lambar dan tana da ɗayar lambar tata sake mata kira na biyu ta yi bata daga ba sai da ta mata kira na hudu kana ta tsinke kiran tana daga tana daga can ɗakinta tana kwance tana chat da kawar ta Hajiya bulle bayan ta bayan ta tsinka kiran bayan ta tsinke ta tsinke kiran sai da ta yi 10 minutes kana ta yi dalin numban ɗin hajiya kande bugu ɗaya kande ta ɗaga hajjaju da girman kujerar ki gimbiya ina wani cewar hajiya kande sauri ta amsa cikin isa da lafiya sai kuma na ji ki shiru kande ta ce ai muna nan cikin gidan naki hajiya muna ki? kande ta ce oke gane nan zuwa ba tare da ta kara jiran mai kande za ta ce ba ta kashe wayar ta juya ta ci gaba da chat ɗinta da aminiyar ta aballe hajiya kande da yarinyar suna nan zaune har kusan awanni biyu suka shuɗe dama ita da hajiya saude matsalar ta kenan in ka zo sai ka gaji da jira bata fito ba kai ka ce wata uwar ta take yi a san a sama duk hajiya kan ta kosa saboda tana da abubuwan yi sun fi ashirin a yau din da ta zo da musu da ta zo musu aiki kusan yara goma kaduna za ta rarrabawa masu so kalle kalle kawai kan dake ta yi a falon gashi tv ma ba a kunne yake ba balle ta rage ganin time na tafiya a banza ita dai yarinyar tana zaune idan ta kira akan hotunan da take gani na Saude da AA Saraki sai binsa take yi da kallo haka kawai take jin gabanta na yawaita faduwa da ta daura idanuwanta akan namijin awanni hudu suka shuɗe duk suna daga nan zaune ajiya kande ta muskuta gefen dama duk ta bi ta gaji da zama ga wayar nata ga wayar na ta ringin dazu dan mata sa ta a vibration aida tuni kakarta ta addabi kidan ta addabi gidan don muguwar kara ce da wayar sai karfe bakwai da rabi na dare kana hajiya saudi ta fara saukowa daga matattakalar duk suka zubo mata ido musamman ma yarinyar wadda ke jin gabanta na mata wani irin mummunar faduwa ta rasa dalilin haka tuni ta shiga ambaton sunayen Allah bibi saura step uku ajiya saudan ta gama saukowa daga benin ba ta ja ta tsaya haɗi da juyowa ta ɗaura hannayenta duka biyu akan karfan matattakalar sanye take da rigar material material lemon color sai light adam flower kanta sanye da hula fara sol kasancewar akwai dugo-dugon fari a jikin material din kafar ta sanye da farin slippers irin na yan hutu bata sa bare ba don haka nan nata da suka zubo har ciki suka zauna suma akan karfin matattakalar da ta ajiye hannayenta a kai suka yi wani ruguzaza da su sai wani yauki take ita ga dole ga isasshiyar mace ba wani bata lokaci idanuwan Hajiya Saude suka sauka akan yarinyar sai da ta zaro ido saboda yanda gabanta ya yanke ya fadi da ganin yarinyar a fari sai ta sha koken yarinyar ne yasa gaban ta yanke ya faɗi kyar ta tsayar da idanuwanta kan yarinyar ta gaza daukewa tamkar wata sakarya. ganin yadda saudan ta zuba wa yarinyar ido yasa sa kande ta kara jin kokonto ta sadaukar ma ta sadaukar ma saude ba za ta dauki yarinyar nan ba ranka ya dade barka da fitowa muryar hajiya kande ta ratsa dodon kunnen hajiya saude ta dawo da kwayar idanuwanta kan kandan tana mai jin faduwar gaba still har lokacin hajiya ina mai aikin ita ce kalmar da ta fito daga bakin saude hajiya kande da take zaune ta ce ga ta ai hajjaju tana nuna mata inda yarinyar ke zaune wanda ta tsugunna zuwa lokacin alamar tana miƙowa hajiya saude gaisuwa tunda hajiya saude ta zuba mata ido ita yarinyar bata samu damar kallonta ba sai da tana jin wani bakon yanayi na kawowa zuciyarta na kawo zuciyarta ziyara wanda bata taba jin kwatankwacin sa ba saude ta yi makande kallon mara hankali kana ta ce okay ta tashi inganta Hajiya kan dai ta yi ma yarinyar alama da hannu da ta miƙe tsaye. Saude Saude dai na nan tana kallon ikon Allah ta ce har sai kin ƙara maimaita mata ta tashi. Ita kurma ce ba ta jin me nake cewa ne. Kande ta langwabar da kai ta ce eh Hajiya bebiya ce ai ba ta ji sosai kwata-kwata ma dai dumdum ce. sai iya girki na fitar hankali ai hajiya wannan yarinyar in ta yi miki girki sai hannunki ya tsinke gunci ba tare da kin sani ba musamman ma abincin gargajiya Saude ta tabe baki tana mai sauraron kalman kandan still idanuwanta na kan yarinyar da ta mike tsaye still yar jakarta ta gana musgo dinta na hannunta Hajiya Saude ta shiga kallon ta from up to down abin da ya bata mamaki da aka ce mata wai wannan kyakkyawar yarinyar bebiya ce ha ido san ba za ka ce tana da nakasu ba kenta ya shahara tun da uwarta ta haife ta bata taba ganin halitta mai kyawun yarinyar ba jinjina kai take tana mai ci gaba da kallon yarinyar Tani ta samu damar ganin jikinta duk dai duk da dai a cikin hijabi take hajiya wannan ba yar Najeriya bace ko Saudi ta tambaya cikin sanyi tana mai jin zuciyarta na yawaita bitin da karfi da karfi ta fara tunanin anya ma yarinyar da take kallon ba aljana bace eh ɗan Saudi ne su hajiya amma fa yarinyar a nan Najeriya ta rayu gun kakarta kin ganta nan ba ta da uban kowa a duniyar nan kasantuwar talaka ce kakarta ta wanda ba ta da wani gata a kasar nan ni ban ma san me ya kawo ta kasar da ba su da kowa ba wallahi sai kin ga ɗakin su ko ruwa ba za ki iya haɗewa a cikin sa ba dan tsabar banzan talauci in ta takaice miki hajiya talauci talauci ma ke kya ce anan aka sauke wahayinsa a ɗakin su sau dai ta wani matsowa kande ta wani watsowa amin sau dai ta wani watsowa kande da ke rabta zo zance wani irin banzan kallo ta kasan kananan idanunta ta juya ta sake kallon yarinyar kana ta dawo da idanuwanta kan kande tana mai ƙara binta da shi'umin kallo ta fara magana a hasale ashe ke mahaukaciya ce ta cikin riga ban sani ba ko in ce ban tabbatar ba sai yau kande hajiya kande duk ta bi ta tsori ta yi wiki-wiki da jin hajiya saude na danganta ta da mahaukata cikin kwarewa da tafiyar da mutane ta fara magana idanuwanta na kan hajiya saude hajjaju hauka kuma haba hajiya aikin sanni dai ba zan kawo miki abin da zai cuce ki ba kai ne fa hajiya ji nake tamkar uwar mu ɗaya uban mu ɗaya dan dai halitta ce Allah ya yi mu daban-daban Hajiya Kande ta karashe maganarta tana watsa hannu, haɗi da limshe shahararrun idanuwanta na gogaggun 'yan bariki, waɗanda da ka kalle su za ka san idanuwan nata sun goge da maza iri-iri domin kuwa ga iskanci nan karara a cikin ƙwayoyin idanuwan nata. Kai da gani ka san ita ɗin shahararriyar 'yar bariki ce. Hajiya Saude da ke sauraron Kande amma idanuwanta na kan yarinyar har zuwa yanzu faɗuwar gaba take ji sosai da ta kalli yarinyar ji take yi ma kafafuwanta na neman gagarar daukar ta don haka ta bi ta sakarwa karfan matattakalar da hannayen ta ke kai kab nauyin jikinta hajiya saude ta jaguntun tsakin takaici ita faji take kamar ta rufe kande da duka duk zuciyarta ta cinkushe da wani mut da bata san menene ba saude ta kara gimtsa fuska ta fara magana ai dai wallahi in dai mai hankali ma ya biki ai dai wallahi inda mai hankali ma ya ki kan baki ba ya za a yi in ce ki kawo min mai aiki ki kama kawo min wannan mai kyawun bayan tun a waya sai da na gaya miki kar ki kawo min mai kyau again ga ta kurma ta ina za ta rinka ta ina za ta rinka jin maganar abin da ake so ta rinka yi hajiya kan da ta yi karab ta amshe da ai tana ji hajiya magana ce dai ba ta yi bebiya ce hajiya saude da kanta ya fara mata ciwo zuwa wannan lokacin saboda karaɗin maganar kande don kwata-kwata ba ta da natsuwa hajiya saude ta shafi goshinta da hannunta na dama still idanuwanta na kan yarinyar wadda kanta ke kasa duk da faduwar gaban da take ji akan yarinyar amma ta kasa dauke idanuwanta akan yarinyar ta rasa dalilin hakan dagawa kande hannu sau da tai tana mai cewa a yanzu ke kande ba maganar matsalar rashin iya maganar ta ake yi ba magana nake yi na kyawun da take da shi ko na gaya miki ado zan yi da ita ne ko aje ta zan in ta kallanta ni fa aiki za ta rinka yi min aikin ma ba ni za ta rinka yi wa ba mijina za ta rinka yi wa abinci fa nace miki za ta rinka dafa masa shi mai gidan nawa kande ta kara anshiwa da eh hajiya na gane ai kin man bayani tun a waya kuma na fahimta wallahi hajiya yarinyar nan ta iya girki ki gwada ta a girkin ki gani ta kware iya sanwa kama daga kan sanwar larabawa har zuwa tamu ta gargajiya karki damu da ita din bebiya ce ko kyanta karki damu da su ai hajiya wannan yarinyar ba iya jiki ta tsaya ba tana da kyan hali da kyawun tarbiyya